radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan namu leka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara yanzu kuma ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi sa'adu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare asalamu alaikum yau talata 30 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda daidai da 24 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1988 Shaka abdulbasir abdulsamad daya daga cikin fitattun makaranta alkur'ani mai girma ya rasu a birnin alkahira na kasar masar shak abdulbasir dai ya fara karatu ne tare da harkar qur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaye kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun qur'ani sannan kuma ya samu kyaututtuka masu tarin yawa sakamakon kwazansa a wannan fage hakanan kuma shak abdulbasir abdulsamad ya kasance yakan zagaye kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun alkur'ani da sautin sa mai kyau abdulbasir abdulsamad ya zama abin koyi ga makaranta qur'ani a faɗin duniya inda tun a lokacin rayuwarsa da kuma bayar da suwarsa dubban makarantar qur'ani a duniya suna yin koyi da irin muryarsa da salansa wajen karatun ƙur'ani mai tsarki. masu aure kuka san cewa shekaru 354 suka gabata ranar irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin kasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce rubuce akan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi tashin da ya ta yi tare da abokan gwagwarmayarsa domin neman yanci wanda har yanzu ana kallon littafansa a island da kuma birtaniya baki daya da matsayi na musamman ya rasu yana da shekaru 78 a duniya da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 151 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi a gabu zurgi herani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran a gabu zirgi ya fara karatu na shara fage ne a tehran sannan kuma ya je birnin najib na kasar iraki domin kammala karatunsa inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da ahun khurasani da kuma mirza hussein nuri bayan ya kai darajar ishtihadi ya dawo tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafen littattafai sai dai a cikin wannan halin ne ya yi niyyar rubuta wani littafi wanda ya kira shi da zari'a ila tasanif mai mujalladi 26 domin har hada wannan littafi sai ya tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulmi da dama wanda suka hada da cikin kasar ta iran da kuma iraki syria labanan saudiya masar da dai sauransu da karshe a gabu zirgi tehrani ya rasu a birnin najib na kasar iraki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 Jawab saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Batun cire takunkumi ne kan gaba a da ake kan shin nukiliyar Iran a Vienna. An buɗe bikin baje kolin kayan sana'o'in hannu na mata na duniya a ƙasar Nijar. kasar china ta yi alkawarin taimakawa nahiyar afirka da allurar rakafin corona biliyan ɗaya dan kwallon tawagar argentina messi ya lashe kyautar ballon d'or karo na bakwai a tarihi yanzu kuma ga cikakkun labaran batun cire takunkumi ne kan gaba a tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran a biyanna rahotanni sun bayyana cewa tuni aka fara sabuwar tattaunawa kan shirin nukiliyar iran a matakin mataimakan ministocin harkokin waje da daraktoci na iran da na sauran abokan tattaunawar wanda Ali Bakiri Kani babban jami'in kasar Iran a tattaunawar ke jagoranta kuma tawagar Iran ta bayyana batun cire mata takunkumi a matsayin jigo a tattaunawar. Bayan kwaya shekaru goma sha uku ana kai ruwa rana game da shirin nukiliyar Iran da ƙarshe an cimma matsaya a shekara ta da goma sha biyar mako guda bayan nan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 2231 kan shirin nukiliyar. sai dai tsohon shugaban amurka donald trump na hawa kan mulki a shekara ta 2017 ya fice daga tattaunawar bayan cimma matsaya kana ya kakaba sabbin takunkumi mafi tsauri a tarihi kan kasar iran da kuma yin matsin lamba a kanta sai dai iran ta ɗauki matakin jingine yin aiki da wasu yajeniyoyin da aka cimma don mayar da martani kan takunkumin kuma ta jaddada cewa matukar sauran abokan tattaunawar za su yi aiki da alkawarin da suka ɗauka to ko shakka babu ita ma ta dawo da aiki da wasu bangaren ta jingine yin aiki da su. An buɗe bikin baje kolin kayan sana'o'in hannu na mata na duniya a ƙasar Nijar. Wannan shine karon farko da aka buɗe bikin baje kolin kayayyakin sana'o'in hannu na mata na duniya karo na goma sha biyu a ƙasar Nijar. Bayan da aka kwashe shekaru biyu ba a yi ba saboda annobar cutar coronavirus da kuma matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar. bikin da aka saba yi a duk rana ta 29 ga watan nuwamba ta duk shekara a wannan karan an ba masu kananan sana'o'in hannu da ke karkara damar baje hajarsu domin sayarwa ga 'yan kasuwa da masu yawon buɗe ido da suka fito daga bangare daban-daban na nahiyar afirka da ma wasu zasa daban-daban na duniya wata daga cikin ma'alta bikin gwaje kolin ta shaidawa marema labarai cewa shekaru biyu kenan suna fuskantar matsaloli inda suke kera kayayyakin ado amma ba sa iya sayar da su saboda rashin zuwan baki sakamakon cutar coronavirus wannan yasa dole suke kaiwa kasuwannin gida inda ba a sayan su da daraja taken baje kolin na bana shine kasuwancin mata a yanayin annobar covid-19 dabarun samar da hanyoyin dogaro da kai da karfafa gwiwar mata masu na'o'in hannu a ƙasar Nijar. Ƙasar China ta yi alkawarin taimakawa nahiyar Afirka da allurar kafin corona biliyan ɗaya. shugaban kasar china xi jinping ya yi wannan alkawarin ne a wajen taron koli na haɗin gwiwa tsakanin kasashen afirka da china kan batun haɓaka kasuwanci da inganta tsaro da ake gudanarwa a garin diamedo da ke kusa da birnin dakar fadar mulkin kasar senegal ya ce gwamnatinsa za ta ba da gudunmawar allura kafi guda miliyan 600 kai tsaye yana sauran miliyan 400 kuma za su fito ne daga wasu bangarori kamar saka hannun jari a bangaren samar da kayayyakin da ake da karancinsu a nahiyar afirka kasar china ta sanya dimbin hannun jari a nahiyar afirka kuma ita ce babbar kawar kasuwancin nahiyar in take hulɗar kasuwanci da ya kai dala biliyan 200 tun a shekara ta 2019 kamar yadda ofishin jakadancin kasar china kamar yadda ofishin jakadancin kasar china da ke birnin dakar ya bayyana ya zo yanzu dai china ta ba da miliyoyin gudunmuwar allurar kafin corona kirkirar cikin gida ta sinopharm ga wasu kasashen afirka marasa galihu daga lokacin bullar annobar cutar zuwa yanzu to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran iran ta yi kira da a kare haƙoƙin al'ummar falastinu da ake zalunta mataimakin kakin majalisar shawarar musulunci ta ƙasar iran ali nikzad da ke jagorantar tawagar ira a taron kungiyar 'yan majalisun kasashen duniya da ake yi a birnin Madrid karo na 143 ya bayyana matsayin Iran game da irin goyon bayan take wa al'ummar Falastinu. Ya ce bisa amfani da siyasar nuna son kai da Amurka take yi yasa ta bar kawayenta musamman ma kasar Isra'ila matsayinta na babbar cibiyar ta'addanci ta duniya tana tafka dafkan yaƙi da suka hada da kera makaman kare dangi da samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da take haƙƙin bil'adama a fili ta da gallaza a kasashe masu neman yanci ta hanyar fakewa da zargin karya. An kafa kungiyar 'yan sun ne a shekara ta 1889 dukkan majalisun kasashe 178 ne mambobi a majalisar ta haɗin kan kasashen duniya yayin da wasu majalisoshin dokoki guda goma sha biyu na yankin aka zaɓe su a matsayin masu sa ido. daga ƙarshe za ku cewa ɗan ƙwallon tawagar argentina messi ya lashe kyautar balon da o karo na bakwai a tarihi Lionel Messi dan wasan kwallon tawagar kasar Argentina ya buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Fasan German ya lashe gautar balan da O ta bana kuma shine karo na bakwai a tarihi. Messi ya kai tarihin da Pele ya kafa na yawan kwallayen da ya ci a kungiya daya dan kasar Argentina din ya ci kwallo kalla 20 a sha 13 a kasashen Turai. Shi kuma ɗan wasan Bayern Munich Robert Lewandowski ya lashe sabuwar kyautar wanda ya fi zura kwallaye a raga da babu kamarsa da aka kirkira a bana kuma shine kan gaba a zura kwallaye a dukkan gasar nahiyar Turai kuma ya lashe takalmin zinare. A bangaren mata kuwa 'yar wasan tawagar Sifaniya ta Barcelona Alexia Potelas ta lashe kyautar balanda o ta bana bangaren mata. kuma ita ce kan gaba da iya taka leda a bangaren tsakiya mai tsaron ragar tawagar italiya mai taka leda a fasan german gilungi donnarumma ya lashe kyautar yashin trophy to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan ƙasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara suka ci tare da mu kuma su daɗin shirin To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan, inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwatar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai da zango a garin Sabzuwar. Shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. yaren farisanci ne yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sarokar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin ƙasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin ƙasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban masan tarihin kasar iran abul fadl bai haƙi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzuwar da jami'ar hakim sabzuwar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi sabzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai Said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashhad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shine mafi yawan jama'a bayan birnin mashahad. haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na za'afaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ta saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halin sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.db1.ng madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa Kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa sai kuma behenom safawi shine mawaƙinmu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin امشب دارم آتیش میگیرم تو نباشی تک و تنها میمیرم دل تنگم دیگه طاقت نداره با خیالت دوباره جون میگیرم تو نخواستی که به یادم بمونی تو سکوته شب سردم بخونی تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی دلم و خوب میدونی کاش تو رو باز ندیده بودم دل از عشقت بریده بودم هنوزم به پاک نشستم یاد تو هستم کاش تو رو باز ندیده بودم دل از عشقت بریده بودم هنوزم به پاک نشستم یاد تو هستم همه بی کسی رفت از یادم تو بگو چرا رفتی از پیشم اگه بد کردم خوب تو میشم جای عاشقی جای دل بستن با یه اشتباه دلمو نشکن با یه اشتباه فراموش کرد کاش تو رو باز ندیده بودم دل از عشقت بریده بودم هنوزم Da kyau benom Safawi a cikin wannan waka da karera kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. Oh. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu tayi da ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you